Tun dai bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ta sanar na haramta wa 'yan ƙasashen ƙetare shiga ƙasar ba tare da sun mallaki wasu takardu ba, matakin da aka ayyana a matsayin na tsaurara matakan tsaro al'ummomin ƙasashen Afirka musamman na tarayyar Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na kasuwanci a Nijar suka shiga fargaba game da rashin sanin makomarsu. Abdulrahman Ya'u wani 'yan Najeriya ne da ke gudanar da harkokinsa a Nijar ya bayyana fargabar da suke da ita. Fargabar mu akai saboda ba mu san wace irin kalubale za mu fuskanta ba akai. Dalili mu ma da muke shigowa muke fita a matsayinmu na 'yan Najeriya wadda muke kasuwanci a Nijar shine dokar ta haɗar da mu ne ko kuwa ba ta haɗar da mu ba. In ta haɗar da mu kuma to ya za mu wajen mallakar wannan takarda. Kafin mu shigo dama akwai kalubale. Mun zo iyaka muna fuskantar kalubale. Wata rana a ce sai an koma da mu wata rana kuma a yadda a cira mana rasir ko a yi mana tara mu biya sai a yadda mu shigo. A kallaci alakar Najeriya da Nijar. Ko da ba a raga kuwa ba mu da muke kasuwanci tsakanin tsakanin Nijar da Najeriya da ya sassauta mana mu a matsayin mu na 'yan kasuwa. Yanzu haka dai akwai dubban 'yan tarayyar Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a Nijar. To sai dai samar da wannan doka za ta haifar da matsala a tsakanin al'ummomin da ke son shiga Nijar gudanar da harkokinsu. su. Lawan Zangina. A gaskiya ita wannan doka mu kamar za ta iya ba mu matsala saboda tsakanin Nijar da Najeriya mu abin da muka dauka abu ɗaya ne. Dole dangantaka daban-daban ta haɗa mu da akwai aure-aure akwai kasuwanci akwai ma'amaloli matsaloli yau da kullum kenan mu in aka yi wannan abu to a gaskiya mu ba mu ji daɗi ba kuma da abin da gwamnati ta zo ta tsara za a yi shi domin Allah da za ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari don mu samu fahimtar juna tsakanin mu da mutane yanzu gaskiya da muke zaune ba mu san makon mutum da dai ita gwamnati ga yadda ta ce ko mu wani takardu ba mu yi sauri dai ba zo gaba yin su ba kila haka dai za a tsaye da wani lokaci yadda har za mu zo mu mallake sun hali yayi mu dai muna fatan dai a tausaya mana saboda duka dai da mu da Nijar da Najeriya mun zama bude ne dokar dai za ta fi shafar 'yan Najeriya duba da irin dangantaka ta shekaru aru aru da ke tsakanin kasashen biyu to sai dai yan Najeriya da ke zaune a Nijar na ganin akwai buƙatar tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma hukumar mulkin sojan ƙasar Nijar domin sanin makomar yan kasashen da ke rayuwa a Nijar ni ne malam Abba muna gaba saboda mu san me za a aza a dokar ba kuma tsakanin mu da Nijar da Najeriya auratayya da alako kala-kala ta haɗa mu da su ya kamata a ce a tsakanin mu akwai tausayawa saboda in ba a tausaya juna ba abin ba zai mana daɗi ba gaba ɗaya ya kamata shugabanni su tattauna tsakanin na najeriya da na nijar don a tausaya wa talakawa duk gaba ɗaya mu uwa ɗaya uba ɗaya miki mun haɗe ba tun yanzu ba ya kamata duk abin da za a yi dai a tausaya mana gaba ɗaya. Barazanar kutse a yunkurin tada hargitsi da gwamnatin Nijar ke zargin wasu 'yan kasashen ƙetare da hannu shine mafarin bullo da wannan doka abinda wasu 'yan Najeriya ke ganin abu ne mai kyau ɗaukar irin wannan matakin domin tsare ƙasa. Sabuwar dokar da jamhuriyar Nijar ta samar a kan hanya gami da shige da fice saboda ni a fahimta ta abu ne da yana da alaka da tsaro shi kuma wajibi ne kowanne mai gida ya bi duk hanyar da ya kamata ya bi tsare gidansa don kaucewa abin da zai faru mu mutane ne masu bin doka da oda da abin da hukuma ta ce ga yadda take so zamu bi wannan tsarin masana dai na ganin wannan dokar ta ƙara fayyace abin da ficewar Nijar daga ECOWAS ke nufi da haka a cewar su wannan dokar ba za ta shafi kai kawon jama'ar kasashen ECOWAS ba da dukiyoyin su, tunda a baya kasashen IAS a wata sanarwar da suka fitar sun tabbatar da cewa ficewar su daga ECOWAS ko Sidiyawo ba za ta shafi zirga-zirgar mutanen kasashen ECOWAS ba a cikin kasashen su Hamid Mahmud murya Amurka Amurka daga Agadis Jamhuriyar Nijar.